a ranar litinin din da ta gabata ce rahoton bulla wata cuta ya bayyana wadda ba a san kowace iri ba ce kuma har ma ta hallaka mutane takwas a wannan ƙauye na dugurawa kuma ya zuwa ranar laraban nan alƙalman waɗanda suka mutum ya kai goma sha ɗaya da yake tabbatar da al'amarin ga manema labarai a da murece kwamishinan lafiya na kano dr kabiru ibrahim getso ya ce bayan gudanar da binciken kimiyya ayarin jami'an lafiya daga ma'aikatarsa sun tabbatar da cewa cutar sankarau ce ta hallaka mutanen kuma yanzu haka akwai wasu mutane shida da suka kamu da ita da aka gwada sai binciken ya nuna cewa waɗannan mutane sun kamu da cutar sankarau sankarau ɗin ma wadda take kashin a da yake tana da kashi-kashi saboda haka waɗannan mutane guda shida wanda muka gano suna da waɗannan alamomin wannan cuta suna asibiti suna samun kulawar da ta kamata Ah, ina son yi amfani da wannan dama in sanar da mu ko kuma ƙara faɗakar da mu cewa ita wannan cuta ta sankarau ah, cuta ce da take yaduwa tsakanin ɗan adam da tsakanin mutum zuwa ga mutum kuma cuta ce wadda take kawo kumburi wata riga da take rufe kwakwalwa da laka sakamakon kamuwa da wata ƙwayar cuta wadda wadda aka fi samu a cikin wannan annoba ita ce kwayar cuta da ake kira neisseria meningitis alamomi na wannan cuta su ne zazzabi mai zafi ciwon kai mai tsanani tashin zuciya amai da sankarewar wuya ya zaka dai wasu majiyoyi na cewa adadin waɗanda suka mutu ka iya wuce goma sha ɗaya la'akari da cewa akwai waɗanda annobar ta da su ba tare da gwamnati ta san da su ba amma kwamishinan lafiyar na kano ya ce yanzu haka sun fara ɗaukar matakai game da wannan annoba wasu daga cikin ah, matakan da muka ɗauka shine ah, fitar da tsari wanda zai rinka bibiyar mutane ana bincikar su domin gano wanda suke da alamu na wannan cuta a cikin al'umma sannan kuma ah, an samar da wato wani team wanda muke kira rapid response team wanda yake shiga domin wato duk inda aka samu zargi na kamuwa da wannan cuta wannan su suke zuwa domin su tabbatar cewa an yi binciken da ya kamata an gano me yake faruwa haka kuma gwamnatin jihar kano ta sai magunguna ta kai asibitoci da suke guraren da aka samu bullar wannan cuta haka kuma muna kokari na ganin cewa sauran asibitocinmu an kai waɗannan magunguna domin shirin ko ta kwana idan aka samu irin waɗannan masu wannan cuta Allah ya kiyaye ah, akwai magunguna da za a yi amfani da su haka mun ɗau matakai na faɗakar da mutane na wayar musu da kai wannan cuta ta sankarau dai ta kashe kimanin mutane ɗari cikin ƙasa da watanni biyu a jihohin jigawa da katsina masu makwabtaka da jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria